La'akari da koma bayan da kace na can da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 ya haifarwa al'ummar Nijar a harkokin yau da kullum ya sa Amurka ta dage da yunkurin sasanta ɓangarorin da ke wannan takaddama. Mafari kenan bayan ta halarci taron ƙasashen sai da yawa a matsayin 'yar kallo mataimakiyar sakataren gwamnatin amurka mai kula da harkokin afirka molifi ta safka a birnin yamai inda suka tantauna da hukumomin rikon kwarar kasar a wannan laraba 13 ga watan disamba kamar yadda ta bayyana a taron manema labarai I expressed a uh, U.S. preference for integration rather than division. ta ce na bayyana musu matsayin amurka da ke nufin mun fi son a yi cuɗanya a maimakon rarrabuwar kai a tsakanin nijar da makwabtanta na kuma jaddada ƙwarin gwiwa ga cnsp da yi na'am da shawarwarin ƙungiyar ecowas domin ƙarfafa hanyoyin sulhu amurka na goyon bayan matsayar da ecowas ta uh, cimma uh, musamman batutuwa kamar haka uh, that the CNSP a timeline ya kamata sai CNSP ta bayar da wa'adin da za a gudanar da al'amuran mulkin rikon kwarya wanda zai kasance a gajeren lokaci domin mayar da al'amura a hannun wata zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula. Muna kuma goyon bayan ƙungiyar ECOWAS a ƙudurinta na ɗage takunkumi sannan a hankali a matsayin amsa ga ƙoƙarin da sai CNSP za ta yi a nan gaba. We also agree that it important makomar hambararren shugaban kasa da mukarraban gwamnatinsa na daga cikin batutuwan da ambasada molifi ta tantauna a kansu da firaminista zan tare da halartar ministansa na cikin gida da na tsaro da na harkokin waje to achieve a satisfactory resolution of status of former President Bazoum. Ta ce, mun kuma tsayar da maganar da muke ganin tana da muhimmanci sosai ma'ana a cimma daidaito kan makomar tsohon shugaban ƙasa bazum da iyalinsa da mambobin gwamnatinsa a tantaunawar mu na jaddada musu matsayin amurka game da shirin farfado da hulɗar da ta tahallaka a kan harkokin tsaro da ayyukan ci gaban al'umma dangance da yadda ƙoƙarin cnsp zai kasance a gaba alkawalin da amurka ta ɗauka a nan ya mai da abuja da sauran ƙasashen sai da yawo shine ƙarfafawa al'ummar nijar gwiwa don ganin haƙarsu ta cimma ruwa a ƙoƙarinsu na shimfiɗa demokuraɗiyya cikin yanayin kwanciyar hankali. Reciprocally, Uh, as the CSP takes actions uh, as I've just described. Da take amsa tambaya kan ƙwanƙwasa ƙofar da Rasha ta fara yi a Nijar bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli, Molifi ta bayyana cewa daɗaɗɗiyar daɗiyar hulɗa ce ke tsakanin Amurka da Nijar. Kuma sanannen abu ne cewa an samu kyaukyawan sakamako a yaƙi da ta'addancin da muka sa gaba. na gaya wa CNSP gaskiya kan cewa za mu ci gaba da aiki amma kuma mu kasance masu mutunta manufofin mu biyu. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.